This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 49 da 60 da 31 da kuma kilo 1530 a matsakaicin zango. Baya ga waɗannan mitoci masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma Nomad FM. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta na'urar kwamfuta ko kuma iPad. Assalamu alaikum masu sauraro kuma barkanmu da wannan safiya ta Juma'a Hajji babban rana. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina tare da Salihu Garba ga kuma kanin labarai. jami'an najeriya sun tabbatar da fashewar bambamai biyu a tsakiyar birnin jos da ke jihar filato da suka yi sanadiyar mutuwar mutane 31 shugaban kungiyar leƙen asiri ta amurka saye john bernard brennan ya kare amfani da yin dabaru musgunawa masu tsanani da hukumar ta yi amfani da su a yayin da take yi wa waɗanda ake zaton 'yan ta'adda ne da tambayoyi bayan da hararen da aka yi wa amurka a shekarar 2001 wata guguwa mafi karfi cikin 'yan shekaru da dama ta afkawa gabar tekun yammacin amurka arewacin california jiya alhamis to bayan kun gama shan labarun duniya kamar kowace ranar juma'a za mu gabatar da lafiya ko jiki to amma kafin ku ji wannan shirin babban kotun tarayya a birnin kebbi ta yake hukuncin mai da sarki jokolo bisa karagar sarauta wata babbar kota a goma kuma ta ba da wa'adin sa'o'i 48 wa alhaji umar bagoro da ya tattara inasa inasa ya bar gidan sarauta dan takarar shugaba na jam'iyyar apc janar muhammadu buhari ya yi magana a kan wanda zai zama mataimakinsa sa'annan kuma kamar yadda kuka je a kanin labarai rundunar tsaro a josa tabbatar da mutuwar mutane goma sha shida a sakamakon tashin bama-bamai jiya laraba a birnin jos. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran mai karanta Salihu Garba. Jami'an Najeriya sun tabbatar da fashe fashewar mabamai biyu a tsakiyar birnin Jos da ke jihar Filato da suka yi sanadiyar mutuwar mutane 31. Mai magana da yawon hukumar da ke ba da agajin gaggawa Yohana Audu ya ce mabamban sun fashe ne cikin mintuna kaɗan da juna a babbar kasuwar Jos a gaban wani gidan abinci inda ake sayar da abinci irin na zamani. Mabaman sun tashi ne daidai karfe shida da rabi. na yamma jihar alhamis a wurin da ke kusa da inda bama-bamai biyu suka fashe watan mayu da suka yi sanadiyar mutuwar mutane 118 an ki ana kyautata zaton 'yan kungiyar boko haram ne suka kai hare-haren kamar na watan mayu kungiyar boko haram ta kwashe shekaru biyar tana yaƙi da nufin kafa dalar islama a arewa maso gabashin najeriya shugaban kungiyar leƙen asirin amurka ta cia john brennan ya kare amfani da dabarun musgunawa masu tsanani da hukumar sai ta yi amfani da su a lokacin da take wa waɗanda take zaton 'yan ta'adda ne tambayoyi bayan hare-haren da aka kawo nan amurka a shekara ta 2001 a wajen wani taron 'yan jarida na ba sabon ba a hedkwatar hukumar jiya alhamis daraktan na, na cia john brenner ya ce dabarun da aka amfani da su kwalliya ta biya kudin sabulu domin an samu bayanan da suka taimaka aka dakile yunkurin sake kawo hare-hare a nan amurka da kuma kama 'yan ta'adda 'yan kungiyar alka'ida ya yi watsi da rahoton da majalisar dokoki ta gabatar a wannan makon cewa dabarun da aka yi amfani da su ba su yi amfani ba mr brennan ya yarda cewa wasu ma'aikatan kungiyar cia sun wuce makiɗi da rawa wajen amfani da dabarun musgunawa masu tsanani wajen yi wa waɗanda ake zaton 'yan ta'adda ne tambayoyi to amma ya yaba wa yawancin yunkurin da ma'aikatan kungiyar suka yi bayan hare-haren 11 ga watan satumban shekara ta 2001 da ɗaya da suka kashe kusan mutane 3,000. To kada manta labarin na zuwa muku ne da kanan sashen Hausa na murai Amurka daga Washington DC. Wata muguwar guguwa mafi karfi cikin 'yan shekaru da dama ta afkawa gabar tekun yammacin amurka a arewacin california jiya alhamis guguwar ta yi sanadirar ruwan sama kamar da bakin kwarya da ya hada da iska da ke gudun kimanin kilomita 230 cikin awa daya wannan muguwar guguwar ta sa an rufe makarantu da kuma kawo cikas ga rayuwar mutane na yau da kullum a birnin san francisco barnar da guguwar ta yi ta hada da ambaliyar ruwa da ya mamaye manyan hanyoyi da tsinke wayoyin lantarki lamarin da ya jefa dubban mutane cikin duhu dole aka rufe tasoshin wasu jiragen kasa da na karkashin kasa da suke jigilar dubban mutane kullum an gargadi waɗanda suke da gidaje a kan tudu su yi hatara da gocewar ƙasa sabili da yawan ruwan sama da aka yi bugu da ƙari masana sun yi harsashen guguwar za ta haddasa ƙanƙara mai yawa a tsaunukan sierra nevada kafin ta gangara zuwa los angeles da san diego duk da ambaliyar ruwan da yawan ƙanƙara da yankin ya samu masana sun ce ba za su yi tasiri ba a kan farin da california ta fada ciki yanzu ya shiga shekara ta biyu sun faɗa cewa sai an yi wata da watanni ana ruwan sama kafin jihar ta murmure daga farin Ƙungiyar masu zanga-zanga ta ƙarshe a ƙasar Hong Kong ta yi ta kururuta cewa za ta dawo a lokacin da 'yan sanda suke kwace sauran shingayen da su masu zanga-zangan suka sa a jiya Alhamis a tsakiyar gundumar da su masu zanga-zanga suka shafe kusan watanni uku suna yin zanga-zanga. Haka kuma masu zanga-zanga ba su bijire ba a lokacin da 'yan sanda suka kama su a lokacin da ma'aikata suke cire tantunan su da katangar da suka kakkafa. sun rubuta cewa za su dawo da alli a kan tituna da kuma a jikin balan-balan dubban masu zanga-zanga sun mai da inda aka sa tantunan yin zanga-zanga gidajensu a lokacin da ake ganiyar yin zanga-zangar wata kotu ce ta yanke hukuncin cewa masu zanga-zanga su janye masu zanga-zangar suna buƙatar cewa china ta bari a gudanar da zaɓe sosai bisa tafarkin mulkin dimokuraɗiyya a hong kong a shekara ta 2017 wata kungiya da ke da alaka da alkaida a yemen ta ɗauki alhakin jefa injin roka jiya alhamis a sansanin sojojin mayakan sama da amurka ke amfani da shi jami'an gwamnatin yemen sun tabbatar da harin da aka kai a kan al'anad a yankin kudancin lahij mai magana da yawun ofishin jakadancin yemen a nan birnin washington dc ya ce babu asarar rayuka a harin haka ma hadkwatar tsaron amurka ta pentagon ta ce babu wani sojan amurka da harin ya rutsa da shi tun farkon wannan makon alƙaida ta yi ikirarin kai harin kunar bakin wake a sansanin sojojin yemen da ya hallaka bakwai cikinsu labarin duniya kenan kuka gama ji. shekaru tara kenan da gwamnatin jihar kebbi ta cire sarkin gwandu mustapha haruna da kolo daga mukamin sa ba bisa ka'ida ba wakilin sashen hausa murtala faruk sanyina ya aiko da rahoton cewa a zamanta na jiya babbar kotun tarayya da ke birnin kebbi ta yanke hukuncin a maida shi mustapha haruna jakolo bisa mukaminsa. barista ahmadu tumaru na daga cikin lauyoyin mustapha haruna jakolo a zaman shari'ar to ita kotu ta yi wani da sashe na talatin da karamin sashe na ɗaya na constitution ɗin najeriya wanda ya magana akan fiya yarin wato ma'ana in eh, ana zargin ka da wannan laifi to ya kamata a baka dama kai ma ka tuka kare kanka akan wannan laifi sannan ta yi magana akan sashe na shidda da sashe na bakwai da sashe na uku na dokokin naɗi kuma cire sarakuna na nan jihar Kebbi. Sashe na shidda ya ce kayan a cire basarake sai an tambi ko kuma an shawarci waɗanda suke da haƙƙin su zaɓen sarki sannan kuma sai an yi inquiry an tabbatar da cewa ya yi laifi. sannan kuma sai an nemi council of chiefs advice cewa a cire shi ko kar a cire shi tsohon gwamna alhaji adamu aleru ko da ya yi wannan aikin nashi ya nemi shawarar su waziri da su magajin gari waɗanda suke da haƙƙi kan zaɓen sarki sun ce kada ce shi sannan bai yi inquiry ba to kuma wannan shine kotu ta gano cewa ba a bi ka'ida ba ta ce to aikin da ya yi bai yi shi bisa ka'ida ba don haka kotu ta ce wancan naɗi da an kawo alhaji muhammadu ilhamu bashar ta ruguje shi ta rushe shi to ko yaya gwamnatin jihar ta ji da wannan hukuncin tambayar kenan da na yi wa lauyan gwamnatin jihar a shari'ar yusuf ustaz usman abun ya ba mu mamaki abun da muka yi mun ce ba mu yarda da hukunci da aka yi ba saboda haka muka shiga da appeal yau muka kawo motion na dakata da hukunci sai an ji appeal din haka kuma na tuntubi shugaban muryar talaka ta ƙasa zaidu bala wanda mazauni garin na birnin kebbi ne domin jin halin da garin yake ciki biyu bayan hukuncin na kotu sarkin wani wanda an kame su kowa ya san da cewa yana da goyon bayan mutanen birnin kebbi sosai to gaskiya yi yawanci mutane sun hito suna ta shi murna inda yanzu haka gida ne mutane na nan shiga ɗaya kai ana ta shi murna amma gaskiya babu wani tashi hankali babu wata hayada a shekara ta dubu biyu da biyar ne dai gwamnatin jihar ta cire sarkin na gwandu mustapha haruna jakolo inda aka kai shi zaman gudun hijira a jihar nasarawa kafin daga baya aka mayar da shi a kaduna murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria To daga can Gombe kuma abdul Muhammad ya aiko mana da rahoton cewa wata babbar kotu a Gombe ta baiwa Alhaji Umaru Bagoro Muhammad wa'adin sawo'i 48 da ya tattara inasa inasa ya bar gidan sarauta. Wannan umarni ya biyo bayan hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara da ke jasta yanke cewa a maida sarkin Ako Alhaji Muhammad Baba Ahmed wanda aka cire daga mulki kimamin shekaru goma da suka shige ba bisa ƙa'ida ba. alkalin kotu mai shari'a sa'adu muhammad wanda ya aike da takardar umarnin ya aike da kwafin takardar wa gwamnatin jihar gombe da kuma ofishin kwamishinan shari'a na jihar gombe domin ya sanar da su barista aliyu alassan sange shine lauyan sarkin da kotun ta mai da shi kan karagarsa ya yi mini karin bayani a hira ta da shi ta wayar tarho halin da ake ciki yanzu muna nuna yabawa matakan da gwamnatin jihar Gombe ta ɗauka na zartar da ainihin hukuncin da gwamnati ta jihar Gombe da ta yanke na maida sarkin Akko Alhaji Muhammad Baba Ahmad Onanai sannan kuma da fitar da alhaji a baba muhammad daga fada wato gwamnatin jihar ta fara ɗaukar matakai da muke na da su sun riga sun fara ayyukarwa don har sun ba mu kuɗi naira miliyan goma da dama mu sun ne nuna a bamu. daga bisani na tuntubi sunana muhammad baba ahmad sarkin akko to alhamdulillah godiya ta tabba daga allah maɗauki sarki da ya nuna mana wannan lokaci da mai girma gwamnan jihar gombe ya yadda A aiwatar da hukuncin da kotu ta yanke cewa ni din nan ni ne halattaccen sarkin akko yanzu ne yake gawa magoya bayanka su ƙara haƙuri saboda haka ina ƙara su, mahaƙurci mawadaci su yi la'akari da wannan halila yau na tuntubi lauya mai zaman kansa a garin gombe abdullahi muhammad inuwa cewa ta yaya sarkin zai koma kenan sai ya ce wannan zaɓi ne na gwamnati tun da dama muddin kotu ta yi umarni a yi yana abu ya kamata nan take za a ji wannan umarni da kotu ta yi tun lokacin da kotu ta yi umarnin a dawo da shi lokacin da ya kamata ya dawo don bisa doka bisa umarni na kotu a yanzu shi ne sarki kuma shi aka dawo da shi kan wannan matsayi. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Abdulwahab, an jima kaɗan za ku ji abin da ɗan takarar shugaba na jam'iyyar APC, General Muhammadu Buhari ya ce akan wanda zai zama mataimakinsa. To amma yanzu bari mu leƙa Jos inda rundunar tsaro ta Special Task Force a jihar ta Plateau ta tabbatar da tashin bama biyu a Jos kamar yadda Zainab Babaji ta aiko da rahoto. Kakakin rundunar tsaron kaftin Ikedici Iweha ya shaida mun cewa sai dai karfe shida da rabi maka ji tashin don a cikin gari kuma muka yi bincike muka samu cewa itin ya madu belewe ne rawar da ba da suke madu belewe kusa da stamina a gaban wani shagon Mr. Biggs da kuma ba da dan nita da gashiwa. Bom guda biyu suka tashi a tsakanin minti uku kuma a taikace an rasa mutane goma sha shida mutane ashirin da biyar aka samu da rauni daban-daban yanzu dai haka dai muna tantance cikin gari kuma muna a ido a cikin gari a tabbatar da cewa babu wani tashiwa irin wannan hali na muna ma eh, jama'a dukan mu ga jama'a su kawo rahoto da wuri wanda suka gan ba su yarda da shi ba ko abubuwan da suka gan ya je yadda ba su yadda da shi ba su kawo rahoto da wuri mu samu mu bincike shi mu tantance shi saboda kana mu samu tashiwa wannan abun kuma. Shi ma jami'in hukumar ba da agajin gaggawa ta nema mai kula da shiyar arewa ta tsakiya Abdulsalam Muhammad ya ce mutane da sun zukata amma a yanzu haka ba zan iya baki tabbacin adadin mutanen da suka mutu ba ko kuma wanda suka ji raunuka don suna da yawa a wanda aka fata a kai su kananan asibitoci wanda ba na gwamnati ba saboda haka yanzu abin da muke yi shine muna bin unguwa unguwa inda kananan asibitoci suke da mu da kungiyar red cross da sojoji da 'yan sanda da kuma tema shaura hukumomi da suke da hannu a cikin irin wannan aikin saboda haka muna kwaso mutanen da suka ji ciwon muna kawo su wayannan manyan asibitocin nan guda biyu. to amma akwai bayanan da ke cewa wato mutane ba su ba ku haɗin kai wajen tashi daga guraren da muku samu gudanar da aikin ku yadda ya kamata ba. eh abin da ya jawo jinkiri kenan wato ceton rayukan mutane matsalolin da suka fi amma da taimaka mana sun kokori mutane sun dan ba mu sarari a kan masana jami'an tsaro sun a gurin saboda kare dukiyoyi mutane a kasari musamman yan kasuwa wanda suke da shaguna. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To mun gode Zainab. Bayan da jam'iyyar APC ta tsayar da Janaral Buhari a matsayin ɗan takararta na shugaban ƙasa, Aliyu Mustapha ya zanta da shi daga cikin batutuwan da suka taɓo har da ko janar ɗin zai yi hasashe akan wanda zai zama mataimakinsa bisa la'akari da surutan da aka yi ta yi a baya cewa a tsaye da musulmi da musulmi ko musulmi da krista ko kuma da rabe ko ibo sai ya ce a'a ba zan so in faɗi ba a yanzu a gaskiya saboda wato irginin siyasa ya yi ƙarfi a najeriya yanzu na musulunci da sun sha'anin addini irginin ya yi ƙarfi hmm. amma ta kai ni gudun suna musu magana na ce su lura shekara tara general gori ya yi da yawancin manyan hafsoshin masu rike sojan ƙasa da na ruwa da na sama da babban mataimakin shi a fada shi duk kirista ne ba wanda ta magana sannan da abiola ya zo aka fara siyasa ya ɗauki gibe daga borno musulmi da musulmi kuma an tabbata da gwamnatin lokacin ta adalci da su suka ci zaɓe duk 'yan najeriya sun san wannan sannan kuma da aka zo aka sake aka sake canzawa aka koma soja da ni da marigayi tun da ibiyabun Allah garkuwa kamshi duk mutum ne mu ko daga arewa ba wanda taɓa yin magana to saboda haka wannan sabon izgilin nan wato na batun ah, sha'anin addini an kawo shi to amma kuma izgilin yana da ƙarfi kwarai da gaske saboda haka yanzu za a ɗauka sai an yi shawara da jam'iyya dan kuma shawara da mutane wanda muka yi suna da nisan hankali sannan a faɗi kowa ne zai zama abokin takara ɗin. General Muhammadu Buhari kenan. Daga Abuja kuma gwamnatin shugaba Jonathan ta mayar da martani akan sake tsayar da Buhari ɗan don takarar shugaba a karo na hudu. Mai bawa shugaba Jonathan din shawari ta fuskar siyasa Farfesa Rufai Ahmad Alkali ya ce sun san lagon kayar da Buhari. Abin da suka ya kyau, dalilin da saboda dama wannan ne man san shi kuma shi ma ya san mu. An yi guda ɗaya, an yi guda biyu, an yi guda uku ma an san sakamakon duk wannan abin da aka yi. Saboda haka ka gani ya kamata muka mu san irin kamun sa Muna ganin wannan abun zai kawo mana sauki matuka a siyan siyasa namu da zamu nan gaba. Sai dai kawai zan roƙi jama'a namu a yi hattara. don abinda siyasan da ake so a nan gaba muna so ya kasance an samu sauki a yin siyasa din kuma an samu sauki bayan siyasa din a bangaren 'yan adawa ma ana samun bambancin ra'ayi tsakanin masu matukar marawa buharin baya da masu ganin da an samu sauyi a wannan karan zai bi tasiri wajen tinkarar pdp Sale Bakwaro sabon fegi da maturu na murna da nasarar Buharin. Musamman ma mu arewacin Najeriya nan muna fama da ƙalubale na rashin kwanciyar hankali. A mulkin PDP ne ya zamanto yau idan aka gaya maka dubban mutanen da suke gudun hijira wallahi sai abin ya baka mamaki. To don haka Janar Muhammadu Buhari insha Allahu zai ceto mana ƙasar mu daga tsangin da muke ciki. Sai dai Umar Abdullahi Agewa dan Alago na cizon yatsa. ina ma Atiku ne lashe zaben. A dacewa Atiku a gare ni nake son Atiku zuwa President of Federal Republic of Nigeria. Kamar lokacin da an yi SDP da NRC aka yi siyasa. Ba tarihi ko muke nema ba. Yanzu muna magana APC ne da PDP kawai. Dalili na da a said Atiku ta kani ya dace shi ne cancanta zai takura wannan gwamnati zalimin gwamnati din nan. maganin birin bana eh, eh, karin maguza kun ji bahaushe ina ganin shi ya dace Atiku zai zai kwace mana yanci da cin zalunci da suke mana ana PDP Nasiru Adamaili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama a yayin da zan gabatar da lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Za mu ci gaba da jin bayani daga bakin daraktar hukumar yaƙi da ƙanjamau da ake cewa naka a takaice, Malama Maimuna Yakubu Muhammad, kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Idan kuna biye da mu Malama Maimuna Yakubu Muhammad, Daraktan Hukumar Yaƙi da Ƙanjamau ta Najeriya da ake cewa naka a takaice, ta bayyana mana irin ci gaban da aka samu wajen yaƙi da muguwar cuta na mai karya garkuwar jiki AIDS a Najeriya. To a ci gaba da hirar da wakilin sashen Hausa Nasiru Ilhikaye da ita, ya nemi sanin shin yaya hukumar naka take tunkarar fahimtar da kusan mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da aka ce sun kamu da kanjamau amma kuma ba su san cewa sun kamu da cutar ba. Wannan kiyasin da muka yi a lokacin ba kowa ba ne da yake tafi a titi muka ce zo a gwada ka a ɗauki jininka kuma mutane a lokacin ba sa sama a gwada saboda ba sa masu san cewa suna da cutar idan mutuwa ta zo kawai su mutu. Amma yanzu da muka ga a cewa mutane sun karɓi fitowar a wannan shekaran tattaunawa da shi shugaban ƙasa ya yi da gwamnoni muka zo kuma da da da plan ɗin za mu yi inda za mu samu a gwada mutane kamar miliyan tamanin daga bana zuwa eh, baɗi za mu gwada kamar wajen miliyan tamanin wanda yake daga cikinsu mu tantance suwa suke neman taimako ta magani daga nan kuma a alkawarin da muka samu da gudun gwamnati za su ga ƙara kuɗin da mu kai kowane shekara ana zuwa har ana karkara to yanzu yadda dai muka muka fara shine idan mun je gwajin wannan cutar ba ma gwada ta ita kaɗai kamar za a ce kamar eh, gwajin lafiya muke zuwa yi yanzu a karkara saboda za mu gwada ka muga ko kana da ciwon siga ko kana da hawan jini ko idan kana ciwo ko kuma kana da ita ciwon sida duka dai a guri daya idan wanda muka samu suna da ciwon sida sai a tura su asibiti idan kuma da suke da hawan jini suwa za a ba magani kuma a tura su asibiti saboda bincike ya nuna cewa mutane ba din wannan cutar suke ba in ita kanta kwayar cuta ake mutuwa ba saboda idan ta karya garkuwar jikin duk wata cutar da ka kama sai a darsa ba magani saboda haka shi sa muka ce to in za a yi gwajin cuta a gwada da waɗansu cututtukan da ike suke mutane illa a jiki ka gani saboda haka yanzu kyamar ma kuma muna so ne mu rage kyamar da ake musu idan ka zo gurin gwajin ba kawai saboda ita cutar sidan ka zo yi ba ka zo ne a gwada ka saboda wa'insu cututtukan sai a iya samun kana da wasu cututtukan baka da sida kuma sai a samu kana da ta sidar kuma kana da wasu cututtukan cututtukan saboda haka taimakon da za a baka sai zama taimako ne wanda yake ba taimako ɗaya ba za a tura ka asibiti ne a ce kana da hawan jini kana da ciwon siga kana da kuma sida saboda kada kada idan mun baka magani in ba a baka maganin sauran cututtukan ba haka baka na ita HIV sai ba za ta maka magani ba saboda baka da garkuwan jiki saboda haka wannan shi ya sa yanzu muka canja sallo a wannan matakin tunda mun mun tafiyar ta zo inda mun tabbatar cewa duk abin da aka kai karkara za su karba saboda mutanen da kuma za ka ga cewa idan mun je karkara ga mutane suna ta tururuwa saboda za ka ga cewa su ce ko kuma cutar ta kashe musu wane ko ta kashe wane wane ma bai da lafiya saboda haka gaskiya gani a duba jini na a gani ina da ita in san cewa zan je asibiti in sha magani to abin da gwamnati ta saka a kasa yanzu kenan kowane shekara za mu dinga eh, gwaji mu gani cewa an kai matsayin da yake a kowane karkaran ma akwai yadda za a je a gwada mutum lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su To madalla yanzu kuma lokaci yayi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Halit Ayuba Katsina, inkiya Safiyanu Bature a akwatin gidan waya goma sha uku a can Katsina jihar Katsina. To wannan malami ya ce shin gaskiya ne yawan tunani wai yana jawo ciwon olsa gamban ciki kenan <laughs> to likita wannan camfi ne ko gaskiya ne? lokaci damuwa mutum na damuwa da yawa. Eh. damuwa da yawa wani lokaci aka ce mutum na damuwa da yawa akwai abubuwan da in suka na damuwa da yawa sukan wani kamar ruwan acid ɗin da ke cikin cikin ɗan adam wani lokaci yakan nika karuwa to damuwa da yawa kan sa wani lokaci in dai kana damuwa kuma jikinka Allah ya mai samun ulcer ne to za ka same ta hajiya. To, to, batun shi da gaskiya ne cewa yawan eh. damuwa ɗin yana sa ulcer. Eh, shi yasa ai, ke koma damuwa da da wahalolin abubuwa da ke damun mutum yana kullum kana tunanin su shi yasa dan ma har su ma in abin ya tsare yakan kawo musu har hawan jini ma hajjiya subhanallahi da shi yasa aka ce akan ce mutum in kana abubuwa ka rinka ɗan samu wuri da zaka dan huta ko ka yi motsa jiki yadda zuciyanka zai zai fita daga waɗannan abubuwan da suke damun ka to a baya ga wannan damuwa na ɗaya daga cikin abubuwan da ke sa ulcer din to baya ga wannan kuma me ke kawo ulcer to ai also yawanci kin san akwai shi wannan waɗansu abubuwa kuma da muke ci kuma waɗansu yadda Allah ya su cikin su dai yadda Allah ya su ke nan lokaci ƙwayan cuta suna shiga cikin su da sauri haka to nan ƙwayan cutan takan sa gyamban cikin shi kuma wannan gyamban cikin shi ke kawo wannan ausu ɗin ai hajiya. to na ga da alama dai ana fama da wannan matsala to ya ake jinyan ulcer. to yadda ake jinyan ulcer ɗin kin san da yadda ake mutane sai a ba su maganin da zai rage shi kin san abin da ke ƙara tsananin acid din akwai abu kamar acid a cikin cikin cikin dan adam eh. yanda ake jinyar su shine dole ka samu maganin da zai rage shi wannan tsananin acid din kin san masu bincike sun nuna kuma akwai wani ƙwayar cuta kamar bacteria da ke kawo shi ma da wannan ruwa din to in dai jinyar shi dole a ba mutum maganin zai kashe wannan kwayan cutar kuma rage tsananin shi wannan ruwan acid din to in jinya ana ba mutum magani kamar kala uku zuwa kala hudu dole a ba mutum magungunan nan haka in dai aka ba mutum ɗaya ne zai rage tsananin ne kuma sai dawo kuma wannan hudu din aka ba mutum dole ya shashi a lokaci guda eh dole ka shashi a lokaci guda akwai wani ɗaya wanda zaka sha na mako biyu akwai ɗansu wanda an baka zaka dole ka sha kamar mako uku zuwa wata ɗaya ko da ka ji sauki ka ci gaba mutum dole mutum ya shashi har ya lokacin da likita ya ce ya sha su to a saboda haka ina ganin ba a jinyan yadda ya kamata shi yasa galibi za ka ga yawancin mutane ana taiwon rubuto mana wasiƙu game da wannan ciwon olsa ɗin kuma eh. ka sha bayanin cewa magungunan da za a bayar dole ya hada da maganin kashe kwayoyin cuta da ake ce ma antibiotics ko? Eh, to wannan kuma dole yawanci kin san yadda muke a gida kawai da mutum ya ciwon cikin sai ya sha ko wani Eh, irin mix alba da sauransu mutum je sha wanda zai rage tsancin ciki to yan nan kasashen ma wani lokacin inda ana tsammani ka dole sai an je an bi an abin bayan gidanka da abubuwa a duba a tabbatar me ke cikin shi wannan bayan cutar sannan a baka maganin da ya kamata to dole ai waɗannan domin yawancin mutane a gida sai su sha magani zai rage tsananin su amma don sai ya dawo eh to an aka ba mutum magungunan da ya kamata ya sha kai sa'a yana iya mawakar da kai gabaki ɗaya. to Allah ya sa a dace Amin amin. To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa madadin? Dr. Adam. Jummai daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To za mu karkare shirin da takaitattun labarai. jami'an najeriya sun tabbatar da fashewar mai biyu a tsakiyar birnin jos da ke jihar filato da suka yi sanadiyar mutuwar mutane 31 shugaban kungiyar leƙen asiri ta amurka siyaye john brenner ya kare amfani da yin dabaru musgunawa masu tsanani da hukumar ta yi amfani da su lokacin da take yi wa waɗanda ake zaton 'yan ta'adda ne tambayoyi bayan an kai harare akan amurka. Toma sauraro ƙarshen shirinmu na yanzu kenan sai kuma da hantsi idan allah ya kai mu lokacin da za ku ji yadda aka sake dakatar da bada katin zaɓe na dindindin a jihar niger a halin yanzu kuwa madadin sauran abokan aiki ni jummai ali nake cewa sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.